gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara Yusuf Aliyu Harande Abdulaziz Adili Toro. To Hafsatu barka da warhaka manyan baki kuma barka da shigowa. To yau kamar yadda muke magana akan ilimi yau 17 ga watan Yuli za mu yi magana ne akan maganar ilimi inda kuma muke magana akan maudu'in cewa akwai wasu cibiyoyi da ɗalibai ke zuwa domin cin jarrabawar WAEC da neko na gama sakandare kenan wanda kuma wannan abu ya daɗe yana addabar mutanen Najeriya da ma makwabtansu. To akwai kuma jarrabawar BAC wanda za mu je kowace ce a bakin wanda ya fito daga can jamhuriyar ta Nijar na maganar kammala karatun sakandare. Ga kaɗan daga cikin abin da za mu ji a najeriya wannan babbar illa ce sannan kuma babban kuskure ne shi karatu ai karatu ne duk wanne ya karatu ya san ai karatu saboda haka da a ce ka je ka a saida maka jarrabawa ka saya kwara a ce ma ɗanka ko ƙaninka ko ɗan uwanka ya zana zero ya san kawai shi ne ya zana amma ba wai a sai maka je ka sai da jarrabawa a sai da maka jarrabawa ka zo ka dinga wannan da ita wannan kuskure ne haka yake cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilinmu a Abuja Hassan Maina kai na yayi a zauren muhawarar yau da gobe kan wannan batu. To haka zalika wakilinmu daga Nijar Salamu bar Barma ya aiko mana rahoto akan satar amsa ko sata jarrabawar da aka yi a jarrabawar BAC a Nijar ban san da suke kiranta ba za mu ji a bakin adali kamar yadda na ce. Eh baya ga haka kuma za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota na Facebook da Twitter. Har ila yau za mu tattauna kuma da malama Fatima Zakaru Dogo akan wannan batu kai tsaye ta waya. To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana bayan mun tambaye ku cewa ya kuke kallon maganan nan ta ilimi wanda ake maganan cibiyoyin nan da ake zuwa cin jarrabawa mutane na ta kokawa ina mafita. To haka yake sakon farko ya fito daga Abbas Adamu ya ce a mai da hankali kan ilimi kamar yadda gwamnatocin da suka yi. Mm. to sai kuma bayan adamu sai aliyu abubakar ilyas ya ce jarabawar waye dai gaskiya mu a arewacin najeriya ba ma ci sai neko wato corruption cin hanci yake nufi ya yi yawa tun daga gun satar amsar da kuma compiling da ake yi na result wato hada result din kanshi mm, sai kuma sakon abdulmajid h abubakar ya ce babban abin da zai kawo ƙarshen haka shine tsoron allah na biyu kuma a gyara tsarin karatu da kuma yanayin ɗaukar malamai To sai kuma sakon Aisha Samira Muhammad ta ce gwamnatoci su mayar da tunaninsa kan ilimi domin taɓarɓarewar ilimi ke jawo waɗannan abubuwa. Sai kuma Badamasi Lawan 'yan doma ya ce fatan hukuma ta duba lamarin. Salihu H. Usman ya ce, ai rashin kyakkyawar tushen karatu ne ya sa ilimi ya zama haka a Najeriya da fatan gwamnatin jihohi za su yi makarantun firamare su kuma yi musu gyara. To buba mai goro gasho kuma ya ce cin hanci da rashawa ne ya yi wa ya mamaye hukumar domin duk a makarantun da suke wato bukata su samu hayewa sai sun bi baya idan kuma ba haka ba a to makarantar za ta faɗi don haka laifin gwamnati ne ta bar abin kara zube. Eh, wato ya sukurkuce mm. kenan. To sai Mansur Almu Gumel ya ce inganta makarantun gwamnati da kuma sanya doka mai karfi akan Miracle Centers shi ne hanyar dakile sata jarabawa. To shi kuma ka karanta wannan haka eh, ne ko? To Saliu H Usman kuma ya ce ai rashin kyawawan tushen karatu ne ya sa ilimi ya zama haka a Najeriya da fatan gwamnatin jihohi za su yi wa makarantun sun firamare gyara. Eh, to Allah ya sa. Mm. To sai kuma sakon Alhaji Murtala mai gadan mai gada. Mai gada ne to mai kwanta kwantagora. Ya ce yin yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin makarantu shine babbar hanyar magance magudin jarabawa a Najeriya. To sai kuma Hayatu Usman Koko ya ce rashin bayar da ilimi yadda ya kamata shi ke haifar da wannan matsala. Kamata ya gwamnati ta yi garan bawul na harkar ilimi ko za a samu ilimi ingantacce. to Allah ya sa sai real shamsu sham sha'ibu ya ce kafin wannan matsala ta ta magundi ko magunta ne ko to ban gane hausarsa ba mm. ya ce dole ne a kan gwamnati ta inganta ilimin firamare da na sakandare wata ta maguntu oh ta magantu magantu to eh, hausa ta hausa alhaji mele <laughs> Yusuf ari daga jihar yobe ya ce sata jarabawa ko magudin jarabawa a matakin sakandare tushe ne na gurbata harkar ilimi ya kamata ɗalibai su mai da hankali da ba da himma akan karatunsu domin samun sakamako mai kyau to bari mu kara eh, falle ɗaya kafin mu koma kan twitter ko mm. sai muhammad eh, usman ahmad tunga makeri ya ce gaskiya dai ɗaya ce matukar ba abin doka da oda sannan cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a ƙasa sannan ba a hukunta masu laifi to a daina ma tunanin hana magudin jarrabawa a Najeriya. To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma at Yakubu41 ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Gwamnati ya kamata su rufe duk irin wajajen da ake irin wannan jarrabawar duk da dai ni din ma a wajen na yi jam mm. kafin na shiga jami'a. Kaji mai faɗar gaskiya. Gaskiya da gaskiya malam ya sai malam yayya. <laughs> to sai kuma at Salim 2024 ya ce yau da gobe hakika batun magudin jarrabawar ɗalibai na kammala makarantar sakandare ya zama ruwan dare gama duniya a najeriya mm. ganin yadda ba ga makarantun gwamnati ba ballantana kuma masu zaman kansu da fatan hukumomin najeriya za su gaggauta daukar matakin magance wannan matsalar haka yake to usman a yanzu anan za mu dakata da amsa tambayoyin wato daukan eh, sakonnin to, to, ga ala kora nan ya ce ya kamata a dauki kwararan matakai don a hana masu yin wannan magudi to mun gode To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin a Abuja Hassan Maina kai na yayi a zauren mu na muhawarar yau da gobe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na yau da gobe. A yau kuma za mu duba batun nan ne na wato abin da a turanci ake kira Miracle Center. Wato galibi idan ɗalibai suka gaza cin jarabawa makarantu a makarantunsu daban-daban to akwai waɗansu makarantu daban-daban waɗanda in dai ka je ka rubuta jarabawa a wurin to tabbas za ka ci duk dakikancin mutum duk rashin iliminsa duk rashin kwazansa kuma duk rashin mai da hankalinsa kuma wannan masu lura eh, bisa al'amarin yau da kullum suna ganin cewar kamar yana da illa a bangaren ilimi a najeriya da farko ina tare da kabir dahiru rahama sai kuma alhassan sha'ibu minista am alhaji kabir dahiru rahama kai mai sharhi ne akan al'amuran ilimi kuma kwararre a wannan fannin idan muka duba yadda ake irin waɗannan eh, wato cibiyoyi inda ake samun cin jarabawa a cikin garabasa ba tare da wani wahala ko mutum ya ma yi karatun ba da farko za ka ci akan wannan eto eh da farko abin da zan ce ita wannan miracle center ni abin da zan iya fassara ta shine cibiyoyi na sayar da jarabawa domin babu wani miracle a yin jarabawa kawai cibiyoyi ne da ake amfani da kuɗi domin a sai jarrabawa ko baka iya ba baka sani ba ba za ka iya ba in ka je da kuɗinka za su sayan ma da jarabawa saboda wannan shine ma'anar miracle center ba wani abu ba alhaji shaibu idan muka alhaji alhassan shaibu minista idan muka duba irin waɗannan cibiyoyi kai a irin tunaninka suna da hadari gaskiya wannan suna da hadari kuma ba ci gaba bane ci baya ne saboda duk lokacin da aka ce mutum yana so ya yi wani abu ya zama wani abu a ce kuma kai da kanka ya kamata a ce kayi sannan kuma gazawa irin taka ta kai har sai wani ya maka domin ka kuma in wani ya maka za ka je ka yi wannan za ka je ka za ka je ka dinga kaman ka dinga nunawa kai ne kai sannan kuma ba kai bane kai Alhaji Kabiru idan muka duba bayanin da shi Alhaji Alhaji Shabu yayi idan mutum ya je irin waɗannan cibiyoyin ya rubuta jarabawa ya ce ya saki hanya wani ƙarin bayani da kama kan sakin hanyar nan eh na farko abin da nake so dai a fahimta na farko wannan me ya kawo wannan cibiyoyi na sai da jarabawa shine sai mu ce corruption kenan za a ce saboda haka kuma corruption din da an ce ko mu kashe shi in ba mu kashe shi ba to shi zai kashe mu to duk lokacin da ya zamanta karshen lalacewa dukkan ƙasa da take samu shine lokacin da ya zamanta ilimin ta ya tabarbare karshen tabarbare ilimi kuma shine a sai da jarrabawa a ce ka iya a baka hatimi na cewa ka iya kuma baka iya ba alhaji alhassan shabi idan muka duba yadda ake sai da jarrabawar misali menene illar haka din ga shi kansa tsarin ilimin gaskiya ba karamar illa ba ce wannan wannan babbar illa ce sannan kuma babban kuskure ne saboda haka mutane ko kuma shugabanni bai kamata a ce su tsaya su zuba ido akan wannan ba shi karatu ai karatu ne saboda haka da a ce ka je ka a saida maka jarrabawa ka saya kwara a ce ma ɗanka ko kaninka ko ɗan uwanka ya zana zero ya san kawai shi ne ya zana amma ba wai a sai maka je ka sai da jarrabawa a sai da maka jarrabawa ka zo ka dinga wannan da ita wannan kuskure ne gaskiya karamu ba karamin kuskure ba Dr. Kabiru menene illa haka din misali illar abu ne mai matukar hadari a ƙasa domin sai da jarrabawa wannan shine ku sani fa cewa anan zamu yaran nan da muka sayarwa da jarrabawa muka ce su sun yi karatun nan ba su yi ba su ne za su zama mu saboda haka kaga me zai zambi zai faru kenan su ne za su ringa karkashe mana al'ummomin mu. sannan su ne za su zama injin za samu irin su irin su dokta Ahmadin Gaya to eh, lalle ka fa <laughs> yace da ganin kurji sai na tauka <laughs> dokta yake bada eh, magani bada magani to kaga irin su ne kina sannan su ne muke samun irin injiniyoyi da suke gine-gine wanda kullum ka ji an ce yau gini ya rufu ya kashe mutum kaza gini ya fada nan ya kashe mutum kaza kaga ba karamin hadari ne a ƙasa ba da farko ma tukuna a tunaninka me yake kawo irin wannan matsala ne gaskiya abin da yake kawo irin wannan abubuwan akwai dai na farko dai akwai son zuciya sannan kuma akwai rashin kula duk lokacin da aka ce shugabanni suka zama lalatattu to al'ummar ta ma sai ta zama lalatacciya saboda haka mutukar ana son ci gaba kana so kamar yadda ka ci gaba in har kana so kai akan kanka kai kana ga kai mai gaskiya ne akwai wani abu kuma da ka shuka kana ganin kana so wani shi ma ya girbe shi na kasa da kai to abin da ya kamata kai ya kamata ka dora shi akan wannan abu wanda ke koda ya taso koda bayan ranka ko da kana da rai zai muku addu'a da gaba ɗayan ku da kure su illoli shine kawai za mu yi ta samar da bara za mu yi ta yaye bara gurbin ƙwararru ta kowane fanni Menene illolin su ga jama'a illolin ga jama'a shine kamar yadda na gaya ma yau duk lokacin da aka ce an samu bara gurbin likita kai ya kake tsammani kaga mutane za su tarsa rayukansu sakamakon wancan sai mai da jaraba da aka yi ya je inda bai kamata ya je ba nema bayani kuma da kamar gine-gine da ake yi. na bar gurbin architects masu zanen gine-gine ko kuma injiniyoyi hmm. wanda suke ba su kware ba ba su duk suna daga cikin abin nan irin tukuna da farko ma me kake cin to ke jawo irin waɗannan abubuwan abin da yake jawo irin wannan na farko taɓarɓarewar ilimi gazawar gwamnati kula da ilimi lokacin da zaman cewa gwamnati ta yi ko in kula da harkokin ilimi ba makarantun na kirki ba a gina su na kirki ba ba a zuba kayan aiki ba ba a zuba malamai na kirki ba ɗaliban ba sa samun karatun da ya kamata saboda haka in ɗalibai ba samu karatun da ya kamata ba kaga ba za su iya cin jarabawa ba to yanzu misali alhaji alasan kai zaka iya kai zaka iya kai ɗanka irin wannan cibiyoyin ya rubuta jarabawa domin ya samu jarabawa gaskiya ni dai ba zan iya ba idan misali a ce ba shi da zabi kullun sai wannan cibiyar zai je eh to ko yana da zabi gaskiya ni dai ba zan ni ba zan daure margindi ya je ba saboda na san ba shi da amfani sannan kuma zan ba shi shawarwari masu kyau saboda wannan zuwa wannan gurin rubuta wannan jarrabawar ba jarrabawa ba ce mm. ina mafita mafita shine gwamnati ta tsaya tsayin daka akan harkar ilimi ta tsaya tsayin daka akan harkar ilimi ta tabbatar cewa ta ta ɗebi malamai nagari ba yan jagaliyar siyasa ba wanda ake musu ake kai su a matsayin malaman makaranta domin a biya su wahalar da suka yi na jagaliya ga 'yan siyasa. Irin wannan abubuwan dushi ne kai ga halaka. Son zuciya ke wannan ke ana ganin kai dan shafaffe da mai ne sai a ce a wani bara a ɗauko shi shi ya kamata ya saƙa ka a gurin ko kuma a ɗauko takardun wasu a baka. Kaga ba za ka yi dependent ne shi ba. Saboda haka wannan kuskure ne kawai abin da ya kamata a yi mutane su ji tsoron Allah. To Alhaji Kabiru a ƙarshe wani kira za ka yi ga masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a ƙasar nan? Eh kira da za ga masu ruwa da tsaki shine su tsaya tsakani da Allah su raye ilimin Najeriya domin harkar ilimi ta mutu Alhaji Asa. kamar yadda kai magana nan ka ce a ce wai ko da dan koyarwa nan koyarwa fa <laughs> ai ba a koyarwa ai dole ka ce koyar ai mai ilimi ne kenan ko to ka ai ba a ce ko da dan koyarwa nan ba ai koyarwa ita ce shimfiɗa ta rayuwar dukkan wata ƙasa kai ita ce shimfiɗa rayuwar duniya ma gaba daya to in aka ce an lalata shi an mashi liman su kai na kashi an mai da shi ba komai ba an ce ko da yar koyarwa nan sai yasa sai ka kai yaranka ya je ya ɓata lokacin shi ya shekara da shekaru bai koyi komai bai san komai ba da ma ka hakura ka ɗauki ɗanka ka kai shi eh, kanikanci watakila da ya koyi gyaran motoci ya san yadda zai dake kansa. masu sauraro duka duka a madadin dr kabiru ɗayo rahama da kuma alhaji hassan shaibu hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya assalamu alaikum. wa salam to da fatan za a yi mana hakurin iska iska nan ana danna iska inda suka yi mm. hira a bakin hanya ne ruga je ya samu a yin su to yanzu kai tsaye ta waya muna tare da malama Fatima Zakaru Dogo wadda za ta fayyace mana zare da abawa akan wannan lamari eh malama ce a wato makarantar Abubakar Tattara Ali Polytechnic a Bauchi mm, Tattara Ali ba eh to muna tare da ita ko salamu alaikum Wa alaikum salamu alaikum malama Fatima. Yawwa, lafiya lau ya na Wa alaikum salam. Yawwa. To kai yawwa muna magana a kan yanayin yadda wannan lamari na sata jarrabawa magudinta duka da magana wani miracle eh. center ya ta'azzara. Shin ku malamai ya kuke kallon lamarin ya kuma kuke samun labari a kai? Gaskiya wannan babban abin takaici ne. don yanayin yadda abubuwan suke tafiya abin ya riga da ya zama lalacewa mm. iyaye suna cikin wannan hidima malamai na cikin wannan hidima su ma kansu hukumomin shirya jarabawan suna tare da cikin wannan al'amari mm. abu ne mai babban takaici da bakin ciki duk wanda ya ga yanayin yadda ake yin abin yadda ya lalace mm. gaskiya akwai matsala kuma ban ma jin daɗin shi To yaya wannan matsalar yake wato yake yake ci gaba ne tunda an ce ai an dade ana yi mm. ya aka yi aka bar shi haka har ya ta'azzara ya ci gaba haka. A gaskiya wannan al'amari ya taso ne saboda riƙen sakainan kashi da aka yi wa harkar ilimi mm. a gaskiya. Laifin zan iya ce ya fara daga gwamnati. saboda yanayin riko da aka ma ilimi in ga na misali idan malami ba a biyan shi albashi ko za a yi wata da watanni a rike mai albashin shi to idan ya samu wani hanyoyi da zai wa'insu ciwaciwansa ko wa'insu abubuwa dole haka za ta taso sannan kuma yanzu jami'a in za ka shiga dole za a ce sai kana da five credit master in english da sauransu mm. to wannan yakan sa iyaye su masu jirmiya ciki mm. ganin cewa suna so oh, oh. su ga yaran su sun shiga jami'a ta kowane hanya eh sun su samu turanci da lissafi to kina ga akwai yanda ya kamata ne a ce ba sai ka ci turanci da lissafi ba kila akwai wata hikima da ke kike tunani na akwai wata hikima da kike tunani ne wanda kila ya kamata a ce ba sai ka ce kai ka ci turanci da lissafin nan ba to hakan yana da kyau yana da kyau dole a ce ya kaji turanci da da lissafin mm. amma kaman ja mm. na kan idan kana da dan deficiency ko a maths ko a english dai ka dan yi kokari mm. a dan sauran wannan dai aka baka admission sai ka ga ko a makarantar sai a ce sai ka kawo shi remedial maths ko remedial english mm-hmm. wani ma remedial wata tara zaka ga an yi remedial amma yanzu yanzu abin ya ya ka ga yaro da credit tara har da ace da distinction amma sentence ɗaya da turanci ba zai iya maka ba saboda waɗannan miracle sentence mm. da aka buɗe su yanzu ake da su mm. ana rubuta wa yara jarabawa a allo hmm. mm. eh, eh. Muna jinki. Jaraba a allo ko an ce har yanzu har da su su sakonnin WhatsApp ana tura. Ba a rubuta wa yaro a allo ko kuma a je a photocopy din jarabawan a zo duk aikin rubuta musu suna kwafa. Mm. To ina gani in ba a samu malaman makaranta ba wannan abin zai yi matukan wuya a yi a hana yara shiga jarabawa kuma da salulan wayan hannu. Mm. Saboda za ka ga yaro ya shiga shi kaɗai ya buɗe waya sai yana browsing yana cire saboda yanzu matsalar ma da zaka gani ka ga jarabawa tun kafin ta fito kwana uku ka ga mm. already an eh. je hanyoyi an samu exporting liket eh, ake to ta yaya internet ka je ka ɗan biya wayansu kuɗi a mm. cikin waɗansu site site da aka ga kwaisoci dukka jarabawan da za ka yi wannan ba karamin abin takaici ba ne to ta ilimi ya zama a ƙasar nan to a gurguje zan tambaye ki a matsayin ki na malaman makarantar mm. kimiyya da fasaha ta ya wannan al'amarin yake shafa wato mm. ɗaukan darasi ilimin yaran idan suka shiga makaranta ta ya yake shafar wato ɗaukar yadda yanayin ɗaukar darasin su yana yana yana shafan su sosai saboda wani lokacin da ka shiga jarabawa ka yi ta magana ka yi ta magana ba sa ma fahimtar me kake faɗa saboda to ta hanyar ciwaciwa dama aka samu mm. addition din eh ka gani kuma su riga da sun saba da hanyar satar alsan nan ana jarabawa sai ka ga sun shiga da satar arsa an kama su an kore su. Mm. Wanda ya ci sa'a ya bai ba a kama shi ba ya gama za ka gaje ya je aiki bai san me yake yi ba. Mm. To a gurguje yaya za a magance wannan matsalar? Kwararrun ma'aikata ta ko ta ina. Mm. Haka. Na? To a gurguje Uh, ko da shike ana daga mana eh. hannu. Eh to cikin kalma ɗaya biyu. <laughs> Eh cikin kalma ɗaya biyu ya za a magance matsalar nan. Eh, eh to wannan zan iya cewa iyaye sai sun shiga ciki mm. su karan kansu malamai sai sun shiga ciki mm. examination body wato hukumomin da suke shirya jarabawan kansu mm. sai sun tashi sannan kuma gwamnati gwamnati ita ce babban takarar da za ta rawan da za ta taka. To mun gode mun gode kwarai da gaske da fatan in muka kara neman ki zaki amsa gayyata yanzu a eh. gurguje bara mu je ga rahoton nan ba eh, eh. rahoton zamu je ga wato zamu je Niger eh kin san akwai maganar jarabawar back ne suke mm. cewa ko wanda eh. bara aka samu dan matsala to bari mu ji dai menene faru mm. a wannan karshe na jarabawar brevan da ta gudana daga ranar 26 zuwa 28 ga watan yunin da ya shige ne asirin wasu ɗalibai a wasu cibiyoyin jarabawar birnin yamai ya tonu bayan da aka gano suna yunkurin satar jarabawa lokacin da suka fara rabawa junansu gyararrun tambayoyin darasin svt ta hanyar whatsapp abinda ya ba hukumar yaƙi da cin hanci damar caɓe su a shirin ta na gudanar da bincike matakin da masu kare hakkin jama'a irin su son Allah dambaji ke cewa duk shekarun da aka ta sace-sace sai kaga an kama yan lakwar da iyayensu da mushina an kibin sassala abin har akai tabbat inda ya faru gindin maganin kenan wannan abubuwan ana so a yi shi sai an ɗebe siyasa ce. samar da cikakken hasken da zai bada damar gano dukkan masu hannu a wannan ta'asa wani abu ne da ya danganta daga inda bincike zai tsaya dalili kenan da wani dan gwagwarmaya abdu alhaji idi ke ganin zai fi kyau hukumar yaƙi da cin hanci ta damƙa bayanan da ta samar a hannun mashara'anta domin tabbatar da adalci. Doka ta ce da wanda ya ba da kuɗi da wanda ya amsa hukunci ɗaya ake musu. Fatar da muke a ce yanzu a yi abin da ciki ɗaya. in dai jaraba ce ta huto ana iya bi sau da ƙafa a gaya aka yi ta huto suwa suka ci riba hutawar tata suwa suka huddota. a farkon watan nan da muke ciki ne ake sa ran bayyanar sakamakon jarabawar breven ta bana yayin da a ranar 11 ga wata ɗaliban makarantun share fagen shiga jami'a ke soma rubuta jarabawar bak saboda haka aka fara tunatar da masu hannu a harkokin jarabawa irin illolin da ke tattare da satar jarabawa ga ƙasa. Duk inda ya zamanto jarabawa akwai sata gari ta, to hatsari ne babba cikin ƙasa za a samu ma'aikata nan da shekaru kaɗan waɗanda ba ruwansu da hazaƙa aiki abinda duk za su yi shine a gyara tunda wanda ya zamanto bai wahala ba. bai san eh, ma'ana abin ba bai bashi darajar da ya kamata shi bashi kuma da shekaru sai ka iske kasa ta shiga mayacin halin da za ta shiga tunda sai ka iske tarbiyya ita da kanta ta tabarbare tunda wanda duk ya saba da sata ba ta yiwuwa ka samu tarbiyya ingantatta ai ka san tarbiyoyin mu nan mu na na afirka shine darajar mutum shine aƙida shine mutunci shekaru kusan biyar kenan da hukumar yaƙi da cin hanci ke zuba ido akan ayyukan tsare-tsare da na gudanar da jarabawar azuzuwan ƙarshen makarantun sakandare matakin farko da na biyunsa bayan da aka fahimci cewa wasu ɗalibai da malamai na ƙoƙarin mayar da diploma tamkar wani abin sayarwa a kasuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger muna godiya kwarai da gaske hmm. to a usman bara mu fara da kai to haka yake to ni kuma bari in ji ga <laughs> malam harande salamu alaikum ya to ka wannan abubuwan musamman tattaunawa da aka yi na najeriya dinnan maganar satar an samu hagudi cin hanci da rashawa duk a cikin harkar jarrabawa da ilimin yaran mu me zaka ce a dunkule wannan idan aka duba za a ga cewar matsala ce wanda take cimma al'umman Najeriya tuwa kwarya wanda kuma ta samo asali ba ko ina ba idan aka duba za a ga cewar asalinta ya samo asali ne mm. daga su al'umman Najeriya. Mm. Ba da dama za a dinga ta'allaka wannan matsala da gwamnati gwamnati gwamnati. Gwamnati na da nata kasan, mm. amma kuma su al'umma me suke yi wajen magance wannan matsala. Wanda idan aka duba za ga cewar su iyayen suke ta'azzara ko kuma suke ba da gudunmawa wajen samun wannan matsalar ta samu a watan mazauni tunda ina son yaro na ya ci jaraba wannan ya shiga jami'a irin su Ahmadu Bello mm. University ko ko irin su a BUK ina son ɗana ya karanci a watan ainihin a eh, kaza mm. medicine ne ko ko kaza to kaga duk mm. wannan sai kaga ana ta ƙara samun matsaloli wa'inda su kansu malaman kamar yadda ita wadda ta yi mana bayani a farko ta faɗi cewar malamai ba sa samun albashi mai kyau malamai ba sa samun kyautatawa don haka sai su fara nema hanyoyi da za su mm. ainihin ah, kawo mm. yawa cuwa a ciki to sai kaga wannan duk shine yake kawo wa'annan matsaloli a fannin ilimi a Najeriya. A takaice za a yi da haka. To wannan matsala ce wanda su kansu iyaye kamata su fara yi kawunan su fada, su fara yi makawunan su kiyamun laili, su fara yi makawunan su tunanin menene abin da zai faru a gobe mm. ba wai cin jarabawa a yau ba ina Eh, ina makoma sannan kuma ina abin da hausa ke cewar ina ina umfanin baɗi ba rai yaro ya gama jami'a amma kuma bai san komi ba to mun gode malam uh, harande sai mu koma kuma ƙasar Nijar inda muke tare da Abdulaziz Adali Turo shin me zaka ce game da wannan matsalar kaji dai rahoton da Sulaimu Munu Barma ya aiko mana akan wannan batu eh Hajji Hafsa abin da zan cewa shine wannan matsala yan dibeta matsala ce da ta shahi ɗalibai malamai uwayen yara kai har ma da gwamnati mm. da yana so a magance wannan matsala dole ne a je ga tushen abun mm. Dan kamar inda ki sani ana cewa ci gaban ƙasa yana ga ilimi mm. idan ba za a zunzura idan ba za a taimaka ma malaman makaranta ba ba za a taimaka musu ba wadda ya kamata abin zai wuya a ciyo kan wannan wannan matsala to gadiba yanzu eh, gwamnati a Nijar a shekarar 2011 akwai akwai wata da ake ce ma Transparency International ta nuna cewa a lokacin da wannan gwamnati ta ɗauki mulki a niger tana bisa ɗari tana, aji ɗari da talatin da hudu bisa kan ɗari da sittin da takwas amma a yau in nan bayan shekara wajen takwasan cewa mun ƙasar nijar ta kuma kashi tis'in da tara bisa ɗari da sittin da takwas kenan an samu ci gaba mm. Mm. kuma wannan eh, halsiya ake cewa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ci gaba da duk wanda an ka kama yana da hannu a cikin wani lamarin ya huskanci hukuma hmm. lamarin akwai cin hanci da rasha kenan dai a cikin duka hmm. lamarin kama daga Nijar Najeriya kasashenmu na eh, sai an mike eh ka hmm. ma kafin baba makeri ya fita ina mishi maganan cewa na san gane ma akwai irin wannan matsalolin saboda haka za mu dai ci gaba da wannan maudu'in ba mu kare ba to yanzu Usman kai a mm. takaice me mm. za ka ci eto eh, a takaice gaskiya magana shi ne kamar yadda harande faɗa ne sai an tashi tsaye mm. gwamnati iyayen yara su kansu yaran su zama masu kishin ƙasa da nuna abin da suke son su cimma a gaba sannan iyaye magana da kai mai muhimmanci ne na cewa su lura da me ƴaƴansu suke so me suka iya ba abin da su iyayen suke so ba in dai ba abu ne mara kyau ba haka yake saboda haka akan wannan batu duk da haka sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu nemi jami'an gwamnati domin su fayyace mana su kuma daga nasu bangaren yaya abin yake to a yanzu duka duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Abdulaziz Adili Toro Yusuf Aliyu Harande Usman Ahmad Kabara tare da ni Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Skip a huta lafiya. wuce ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe